Amanar so, amanar so, amanar so. kai alhamdulillah sai Allah masha Allah wato duk wanda Allah ya ba ikon har yi addu'a ya mika al'amuransa ga Allah to insha Allah Allah zai karba masa shi yasa tunda Allah ubangiji ya sa muka mallaki hankali muka san su wane ne mu muke tewa bayan mu addu'a Tunda ne wayo na san kaina kullum addu'a ta ita ce rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana waj'alna muslimaina laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tu alaina innaka antat tawwabur rahim alhamdulillah Allah ya amsa mana yanzu baba irin wannan gida haka kai na yi farin ciki Allah ya albarka amin ya rabbal alamin Amin umma. Umma fata na kenan ah, wannan ya zamanto shine abin da zai share miki damuwar da take damun ki. Gashi Allah ya sa an kammala ginin gida kuma gashi Allah ya kawo kin gani. Burina in ci da kasancewa tare da ke shi sa kika ga ga ɓangaren ki ganawa a kusa. Abu na biyu da nake so mai magana da ke umma to Allah ina so ki hakuri game da abin da ya faru. Tambaya da muka yi Zulaiha ina ganin kamar tambayar ta yi mata girma. zai yi wahala kamar zulaiha ta iya bamu labarin rayuwarta ga baki ɗaya a ce an samu labarin cikakke ba tare da an samu tasgaro ba shekarunta sun yi kaɗan da ta iya ba da abin da muke nema ina ganin ba ita ce kamar ta bamu wannan labarin ba sai dai ko iyayenta na san dai ranki ne ya ɓaci wata gida shi sa ni ma kuma ganin ranki ya ɓaci shi sa ne mata abin da ne mata kin ga gashi ta ruɗe ta kasa ba da abin da ake nema ta shiga damuwa kin ga kuma umman mata alƙawarin za mu samu mata da farin cikin da ta rasa a rayuwarta to idan wannan dalilin ya sa dan ta yi laifi kuma ya zama na mun juya baya kin ga ba mu cika alƙawari ba kenan na san kuma ba za ki so hakan ta ci gaba da kasancewa ba ina nema mata afuwa haka ne baba ka gane ne a lokacin nan raina ne ya bala in ɓaci haka ne hankali na ba ƙaramin tashi ba ka san halin dan uwanka wane ne shi yasa ba zai yiwu in gansu da ita da shi a kadaice in samu kwanciyar hankali ba gaskiya ne kuma sannan maganganun da naji suna yi sun dan min da hankali gaskiya abin da ya bata min rai kenan ba komai umma ina ganin ai musu kyakkyawan zato na san insha Allah addu'ar da kike yi za ta sai ta zaidu kuma bi iznillahi ba za a sake kwata abin da aka yi a baya ba kuma yanzu akwai kulawar ki sosai tunda kin ga kuna guri daya kuma wannan abin shine na farko wataƙila yunƙuri ne aka gani kuma ba a tabbatar da kuma menene ba na gamsu da tarbiyyar ta, kuma shi kansa na yadda cewa ƙanina ba irin na baya bane Allah ya sa haka Allah ya shirya mana su baki ɗaya insha Allah ba za a samu matsala bi iznillah amin umma bari in ɗauko miki ruwa ki fara sha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 没给发过来。办了事。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 ko da a ce lokacin da na tashi zuwa gurin ki ne hmm. ni kuma zan so a ce tsoron Allah ne ya sa ka dina ba wai dan zaka zo gona zaka dina ba karki da muzu hat insha Allah zan dina kin san ba a iya rabuwa da wannan harka ta mu ta shaye-shaye lokaci guda dole sai a hankali ni kuma insha Allah zan ci gaba da maka adda har Allah ya kai mu wannan lokacin in haka ne daga yanzu da nake miki magana Zulaihat na miki alkawari zan daina duk wani shashanci da shirme da nake a rayuwata insha Allah amana amanar so amanar so amanar so amanar so halitta ce tamkar amana lafiya ne wanda yake faruwa ne karɓi mana ba zan sha ba domin muddin na sha wannan sigarin wallahi tamkar na saba alƙawarin da na ɗauko wa zulaiha ne sigarin kawai sigarin kawai to wai ka ɗauka yanzu akwai mace mai alƙawari da akan wata mace za ka zubar da duk makaman da ka ɗauka wallahi ka bani kunya wallahi wai kai ka ɗauka amma tun yanzu akwai mai amana babu ita ya isa ya isa virus ka ga faɗan wannan magana kar ka sake ka ƙara faɗan magana akan zulaiha idan mata ba su da tabbas zuleha tana da tabbas idan duka matan duniya ba su da amana zuleha tana da amana idan duka matan duniya za su tafi sabar da masoyansu wallahi zuleha ba za ta taba tafiya ta banni ba ni na sani kuma ina so ka sa a ranka zuleha ta riƙe amanar su kuma ni ma zaidu na riƙe amanar su na ga alama ka tafa ita kuma ita ma ta tafi a kai to na ga alamar kuma za ka iya barin kowa to mu kafin ka rabu da mu wanda mu mu rabu da kai sai me kuma da kanka za ka zo ka neme mu sai me idan zan rayu da zulaihat wallahi ba na buƙatar rayuwa da kowa a duniya ku ban da gani sai zulaihat za mu rayu haka je ba na son ganin ka zulaihat ke ce bugun numfashi na ke ce ruhi na zulaihat dan Allah ka kira da ni wallahi na tabbata idan babu ki ba zan taɓa rayuwa mai daɗi a duniyan nan ba mai mai zane amanar zo da ka ɗauka ko ba za ka furta ba so ba a ɓoye shi a yi furci ba a ƙi ba amanar so ah, amanar so Masha Allah, Alhamdulillah. Baba, kai, ba zan gaza ba a da yaushe wajen miƙa godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani kai. Allah ya maka albarka. Wato ka haifu, Allah ya ji kan alhaji. Shi ya sa bahaushe ce haifi kaga kamar ka. Alhaji ya rasu ya bar baya, baya kuma gata tana ta albarka. Allah ya ji kan Alhaji Allah ya gafarta masa amin umma umma wannan abin aiki ne na wajibi babu wanda zai same ki a matsayin uwa ya kasa yin abin da nake umma kullum ni ma na karewa Allah godiya da Allah ya bani ke ya sa na tashi na rayu a hannunki wannan ba ƙaramin nasara ba ce a gare ni kuma yana daga cikin abin da yake ƙara bunƙasa ni na gode miki kuma Allah ya saka miki da alkhairi kullum ban da buri illa iyaka na ga cewa na ci gaba da faranta mahaifiyata tare daga na hakan shi rayuwata wato baba na jima ban ga wanda ya riƙe amanar su kamar ka ba alhamdulillah wata tambaya da nake so in yi maka wa har yanzu ya kake jin ɗan uwan nan naka ma'ana zaidu a cikin zuciyarka abin da ya sa ne maka wannan tambayar saboda kai ko da yaushe burin ka ga inganta rayuwarsa ka ga ya zama mutum amma shi kullun saba maka yake shi kullun tunaninsa ba ka san shi shi kullun tunaninsa ka takura masa kamar cutar da shi kake yi kaga kuwa din mutum ajizi ne za ka iya dan jin wani abu a cikin zuciyarka game da shi umma duk sanda ya mun laifi ƙara sansa nake saboda ina jin tausayinsa kuma tausayi yana kusa da soyayya na san cewa bai san waye ne ba shi sa yake haka gani yake da abin da nake masa kamar takurawa ce kullum buri na Allah subhanahu wataala ya gane da shi ya fahimci waye ne kuma ya so ni irin yadda nake son sa da haka wannan babu komai kuma zan ƙara tabbatar miki da cewa ina son zaidu matuƙa da gaske <laughs> ba komai Kuma akwai kayan da na ɗinka miki sababbi suna cikin gidan nan ki wanka yanzu tukunna ki saka kayanki tunda na san ki gidan sa atamfa in yaso sai mai wata magana sabon gida sababbin kaya kai Allah ya inganta Allah ya ƙara buɗe zan gaza wajen yi mika godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani kaiwa Allah ya albarka kai sannu malam yawa da Allah malam tambaya nake to ba sai ka tambayi malamai kuma ka tambaye ni ya hakuri dan Allah ba irin wannan tambayar ba eh, ni ba ko ne wallahi da ƙauye na su. kuma na to ne neman wani bawan Allah an ce in je na shigo binni kowane ne na tambaye shi in Allah da za a kai na ha gidansa <laughs> kai banda abinka duk mutanen da suka cin garin nan ka tsallake suka zo ka same ni ka ce za ka tambaye ni ba haka nake nufi ba kawai dai Allah ne kai ya fara haɗa da shi dan Allah ka taimaka ka taimake ni wallahi ban san kowa ba to gidan wa kake nema eh, sunan yawa alhaji wai wani wai ko alhaji rabi ali mai katifa ko ko alhaji rabi ka ga malam alhaji rabi ali ne mai katifa kuma tuntuni ma da mutuwa wannan sai dai akwai ɗansa alhaji ali to to ina jin dan ne dan ne shine ma shine ai shine ma shine in Allah yadda <laughs> to shi kake nema kuma ka zo kana ta tambayoyi haka ga wannan gidan sa ne ma bari ga ma wannan katon gidan eh. na sani eh to dan Allah malam a ciki yake kwana yanzu kai a dakikancin ka kawai wannan gurin kana ganin shaguna a ciki kawai ka ce mutum zai kwana a ciki ofis ɗinsa ma a ciki ka to yanzu duk wannan katon gurin to malam dan Allah ya za'i ka hadan da shi kai za ka shiga da kanka ne amma ni tafiya kawai zan yi to nagode nagode in dai na je dai zan same shi nagode nagode nagode ai hakan ma ka biya ni ai ka gama mun komai wallahi ni ka gama da ni ai tunda na zo nan kai da kai, kai, kan kai, ai shiga ya kamata in Ina yi ne? Lafiya nan. Na gajiya aiki. Alhamdulillah. Masha Allah. Daure kenan. Allah sarki ƙawata Jauro ita kwanta yi dacen masoyi wanda ya rike mata amanar su. Laure kenan. Aike ma kin Ni ina na yi dacen masoyi. Ina ku abokinka? <laughs> To abokina dai kin san inda yake. Yana birni. Ni ma birnin zan tafi. Birni? amma me zaki a birni? Eh na samu aiki ne, zan je nima na fara. Aiki? Wani irin aiki? Wallahi babana ne ya samo min aiki. A wani gida a Kano ana cewa gidan Alrabiya Ali mai katifa. Alhaji Alrabiu Ali mai katifa? Ni kwa a ina nake jin sunan nan? Alhaji Alrabiu Ali mai katifa. to yayi amma dai da fatan ba irin na ƙawarki zaki ba ki je birni ke ma ki zaman ki a'a ni idan na je da zarar na samu abin da nake so zan dawo to Allah ya taimaka amin amin na gode Alhaji Ali Rabiu Ali mai katiba alhaji ali rabi'u ali mai katifa Amanar so akan damka ga wanda yana daminta. rayuwa dinginta Aiki ya yi kyau. Ka duba ka gani? Sai ƙara shi wannan. Ubangiji Allah ka yin waje. Amin ya rabbal alamin. Umma wannan bangaren zai dini. Na sani halak malak. Kuma a plaza ta akwai kanti wanda shi ma na ware nasa ne duk abin da ake ciniki ana tara abin a asusu. duk lokacin da Allah ya sa shi ya saitu ya zama mutum kamar kowa ya daina wannan halayyar da yake to kudadensa suna nan shi suke jira haka zalika wannan gurin su ne kidiran da Allah ya sa shi ya zaɓi matar da zai aura to a nan za su tare da ita na bar shi haka ne babu fenti ina so lokacin da yake son zai zauna shi zai zaɓi kalar tiles ɗin da yake so a saka masa da irin kalar fenti da dukkanin abin da yake so a ƙawata gidan da shi don kada na yi ya zamanto ba shi da zaɓi nasa wannan don ki tabbatar da cewa ina ƙauna ɗan uwana ina matuƙar sansa kuma ina masa tanadi kullum fata na Allah ya shirya da shi E, ko sai Allah Allahu akbar wato abubuwan da kake yi lalle wannan ya tabbatar da cewa Alhaji bai rasu ba Alhaji ya fa kuni saboda duk halayen alhaji gaba ɗaya ranka ta kaf na kyautatawarsa da jin kansa da tausayinsa da taimakonsa ga al'umma da taimakonsa ga 'yan uwansa ba abin da ka bari mai suna malam ba abin da zan ce da kasi dai Allah ya maka albarka amin umma ubangiji Allah ya sa a haka to amma kuma ni wani hanzari ba gudu ba wannan abin ne har tsoro yake bani yanzu ka ɗauki ɗan uwanka ka kyautata masa ka yi masa muhalli kana burin ka ga ka alkin shi ya zama cikakken mutum har zance kake idan ya samo matar da zai aura to wai kai yanzu ne a wannan yanayi menene matsayinka kai ya kamata a ce tuntuni ka wuce wannan gurin har yanzu ni ban ji wani abu daga gare ka ba na game da magana aure kai ne gaba da zaidu kai ya kamata a ce tuni ka wuce wannan maganar sai dai wani zancen ba wannan ba amma kai har yanzu a kanka baka halarto min da zancen ga wacce zaka aura ina ta san in magana na dai zuba maka ido a gaskiyar magana ina son in ji me yake faruwa ne umma tabbas ina son ya aure kuma akwai mata guda uku wanda ne tunanin aure a kansu to amma wasu dalilai suka sanya kawai dai kika ga abin ya zo haka ta farko akwai sakatariya ta amina na lura da cewa tana sona kuma ita bazawara ce to amma abin da ya jinkirta ya sa nake ganin kamar ba zan karɓe ta ba saboda a sanadi na mijinta ya sake ta duran da na aure ta mijinta zai ji cewa kamar dawa abin da yake zargi haka ne da gayya aka yi masa haka zai ga kamar na fi karfinsa ne amma tabbas biyo bayan abubuwan da suka rika faruwa ni da ita na ji nima ta shiga raina amma dole na hakura ta biyu ƙanwar abokina ce gani ɗaya ne mata na ji cewar ina santa to amma yanayin yanda na ga nan da nan ita ta ci gaba da bibiyata hakan yasa na diddigi na gane cewa ba ni take so ba ta gane cewa ina da dukiya ne idan na aure ta ba zan samu nutsuwa ba ta uku wadda na fi so a cikinsu gabaki ɗaya na gudun bayyana mata abin da yake zuciyata saboda ina tsoron kar ta yi zaton cewa na tura buƙatar ta ne ko ku aurenta saboda watakila wani ƙanƙanin abu da na taɓa mata na alkhairi ina gudun kar ta zaton cewa na yi haka ne don ta saka min da abin da na taɓa mata a rayuwa wannan dalilin yasa shi ma kawai na bar abin a zuciyata na kasa ambata haba babana ai duk zuciya in dai ba zuciyar butul ba in ba zuciyar shashasha ba duk zuciya tana ƙaunar mai kyautata mata wace ce wannan da haka ke gudun kakkai fito mata da magana kana santa ta ce wai ko wani biyan bashi akan abubuwan da kai mata na alheri ai ko wace ce na san za ta maraba da kai idan ka bujiro mata da magana aure gaya mun wace ce wannan umma yarkici zulaiha tsira tukwici ne mai roɗi-roɗi mai zane amanar zo da ka ɗauka ikon Allah Zulaiha? Zulaiha dai da miki magana a kai to wannan abu ne mai sauki baba na ko ni da kaina ai zan kira yarinyar nan in zauna da ita in kora mata wannan jawabin ni abu ne mai sauki a wajena abin da nake so alhamdulillahi shikenan kaga tuwo na maina ina wannan yarinya za ta ki wannan bayani ai za ta yi maraba da shi ni na tabbatar ina kyautata zato ba za ta ki wannan yin namu ba lokuta da dama in na yi yunkuri sai zuciyata da dan kwafe ni na dade ina ta tana haka na kasa ganewa so ne ko ba so bane har kuma zo na tabbatar da hakan kuma ina gudun kada nan ambata mata mutunci na zo zubi a idanta to Assalamu alaikum. Na'am? Subhanallahi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina zuwa, ina zuwa, bari za mu magana. Uma me faru? Zaidu ne. Me ya samu uwana? Ya je gida sama ko ƙasa ya nemi Zulaiha ya rasa.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 ka tsaya mana magana nake son mai da ke baiwar Allah ni ina da uzuri fita zan yi salamu alaikum amarya ya kai na ga angon naki ya fita a fasaci ki dai bari wallahi in ga miki tun da na zo cikin gidan nan ga baki dai al'amura sun kididituwa kwata-kwata Allah ya kyauta kowa ya kwana lafiya shi ya so babu shakka kowa ya kwana lafiya shi ya so mata gana ku tanadin daga kamfanin bf suma ku yi amfani da sinadarin feminaji femi kiya da sabulin anatic su ne za su wanke fatar ku ta tasba tare da kun shafa komai ba kana ya wanko muku dukkanin dattin da ke kawo matsala yayin al'ada ko kuwa bayan haihuwa dan karin bayani garzaya ofishin bf suma da ke lamba bakwai khadija house ko a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara ko sifili takwas sifili tara shida takwas biyu bakwai ɗaya ɗaya bf su namu ba irin nasu bane. ne.